عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد كراتمو ميتاكا أحكام الجنائز na abu abdurrahman muhammad nasir jini albani al'arna'uɗi wanda muke gabatarwa a nan a babban layi unguwar galdimare daril hadisi salafiya a nan garin biyu jihar borno a kusan yau kwana wata nawa kenan shagwali kwana wata arabiya nawa to daren 23 kenan to to to ganinmu na najeriya insha allahu ta'ala yau muna daren laraba daren 23 ga watar zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da daren sha biyar ga watar bakwai watar julai ko yuli miladiya shekara dubu biyu da ashirin cicif a muna nan a cikin mun yi karatu na farko yau shine karatunmu na biyu makon da ya gabata abubuwa biyu an yi hadari kuma na shigo tabbayin magariba daga garin gombe muna addu'a Allah ya albarkaci rayuwar mu mu da ku gaba daya karatunmu na farko mun shiga babin farko ma ya jibbu alal marid abinda ya wajaba ga mara lafiya mala yana cikin irga mana abubuwan da ya waje ba kan mara lafiya wanda zai kawo mana abubuwa guda goma sha biyu to amma karatunmu na farko mun karanto abubuwa hudu muna cikin na hudu na farko yarda da ƙaddaran Allah da haƙuri a bisa ƙaddara na biyu ya kasance tsakanin alkhaufi war raja na uku kada ya yi burin mutuwa din rantsi in ma ya kama addu'a zai yi in rayuwa alkhairi ya rayu in mutuwa ne alkhairi ya mutu na hudu in yana da haƙoƙi ya bayar da su muna cikin bayanin wannan gaba ta hudu har mun ka hadisin al-muflis haƙoƙi mu yi bayani irin na bashi ko kuma yana da ɗan gida bai sallame shi ba ya yi bayani don a sallame shi da abubuwa makamanta haka wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan ai irin nawa shafi na sha biyu kuma annabi yace man mata wa alaihi dainun wanda ya mutu akwai bashi a kansa to me aka takaita ana nufin falyuqda anhu kenan sai ka kadara a biya masa don a kiyama falaisa babu samma a can summa sa'an nan samma can akwai safi alkur'ani ko mutsa'in samma amin eh, malaka jibril ya ce allah ya ce malaka jibril mai da'a ne samma a can wajen allah amin yana da amana an amince da shi falaisa samma babu a can kiyama samma ana ishara da shi ga abin da ya fi kowane abu nisa babu a can kiyama dinarun wala dirhamun ka ce wala nairatun wala riyalatun wala euro wala kaza don babu kuɗi a kiyama kawai a biya masa a duniya walakin na don a kiyama alhassanatu wasai a dalolin da ake aiki da su su ne kyawawan ayyuka da munanan ayyuka ko a ɗebi kyawawan aikinka a ba wani ko a ɗebi zunubansa a jirga maka Allah tsare mu akhrajahu hakim hakimun naysaburi shi rawaito hadisin wa siyaqu lahu koro hadisin nasa ne wa ibn majah wa ahmad min tariqain sun rawaito hadisin nan ta hanyoyi biyu na farko an ibn umar daga dan umar hanyoyi duka biyu daga abdullahi ɗan umar aka kawo wal Sahi na farko ya inganta kama hakim wa wafaqahu zahabi yadda al-hakim an-naysaburi abu abdullah ya faɗa imam zahabi ya wafaka shi wa sani hanya na biyu hasan hanya ce hasan na farkon sahih na biyu hasan al munzari wa rawahu tabrani fil kabir bi lafzi kafin lafazin sa din ke da irin wannan hadisin ne shine in kana karanta wasu hadisai musamman irin su arba'una hadis sai ka muka hadisin sai ce hadisun hasanun sahihun mai kyau kuma ingantacce wanda mun sani ya ci hadisi sahihi ya cika sharuɗa biyar yanda mai bai kuniya ya ce wazimin asamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushizza aw yu'al yarwihi adlun fi dhabit an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi ma'ana sharuɗa biyar ne hadisi yake zama sahihi na farko wa huwa mattasala isnaduhu ittisalu sanad ya fara haddasana wane an wane an wane an wane har ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba gargada ba tsinkewa ba katsewa ba yankewa shine ittisalu sanad sanadi ya haɗu sai na biyu walam shizza auyu al. walam shizza kar ya zanto yana da shuzuzi kar ya zanto saniyar ware menene shuzuzi ka samu hadisi adali ya ruwaito hadisi sai a samu wani bai kai wannan adalin adalci ba ya ruwaito hadisi ya ci karo da wancan ko a samu adalai da yawa su ruwaito hadisi kar a yi kaza sai a samo wani shi ɗaya ya zo ya ruwaito hadisi ya ce a yi kaza to wannan hadisinsa ya zama shazun ah, yanzu ko yau wani ya zo ya yi fatawa ya ce ya halatta ce alade ko ba lalura ai sai ce fatawa ce shazun to ya zanto walam yushizza hadisi sahihi baya zama shazun au yu'al kuma ba shi da illa ba shi da illa da za a tuhumi wanda ya ruwaito sannan na hudu yarwiya adalin adali ne ya ruwaito na hudu kenan adali ne an ne shi ma ya ruwaito daga irinsa adali adali daga adali daga adali har zuwa ga annabi sai sharaɗi na biyar zabiɗin zabiɗin mai hadda ne an misli shi ma ya karɓo daga mai hadda ya ta haddasa na wane an wane kowanne a tabbatar adali ne kuma hafizi ne abbabtu shine hadda shi babtu a ilmu mastalahil hadith ya gasu gida biyu akwai babtu fu'ad akwai babtu kitab akwai babtu fu'ad hajjar kwakwalwa zai kawo aka na biyu kuma akwai babtu kitab shi da aka faɗi hadisin hajjar rubutu ya rubuta hadisin ya rubuta da wasale mai kyau duk lokacin da ake son hadisin sai ya ɗau takardar ya kawo shi ma ana karɓa amma yanzu misali hajjansa ba mai ƙarfi bane da suna ya haddace a kai kuma ya zo yana kawo hadisin baya zuwa mai kyau to da ifi ko kuma ya rubuta amma rubutun ma baya gane rubutunsa an gane ko to ga shi ma matsala ce to idan aka ce hadisi sahihi ya cika biyar dinnan ya cika biyar dinnan to in an ce hadisul hasan fa bai cika biyar ba hudu da rabi da ifi e kuma hudu uku biyu daya <laughs> eh, alal akalli sai ya kai hudu da rabi fain hudu da rabi kafin ya zama hassan ya zama biyar fain biyar sahihi to amma rabin a wanne ake cirewa ba a sa a ittisalus sanad ba a bukatar rabi full network ake so adamu shuzu shi ma sai an samu full rashin illa sai an samu full wanda ya rawato adali ba rabin adali full adali ake so inda ake maganar rabi shine wajen hadda in a haddarsa yana da full hadda kuma ya samu wancan sharuɗa hudu hadisi sahihi a haddar akwai hadda amma ba ƙarfi yana da wancan sharuɗa hudu yana da hudu da rabi ya zama hadisin hasan kuma fahimci wannan to in kana karatu sai aka ce maka hadisi yanzu kamar wannan da aka ce an samu daga ibn umar ta hanyoyi biyu ɗayan hanyar da sahihun ne to an samu sharuɗa biyar ɗan ɗayan hanyar ko da aka samu eh, Hassan hudu da rabi to ko a arba'un dai in kana karanta littafi aka ce hadisun hassanin sahihun to ya za a ji hassanin sahih wasu ka ce ai dama hadisun sahihi sai ya kai hassanin kafin ya wuce sahih wasu ka ce a'a ana nufin hadisin arwaice shi ta hanya biyu ɗaya hanyar hasan ne sharuɗa hudu da rabi ɗayan biyar sahihun ta ce hadisin hasanun fi tsariƙin wa sahihun fi tsariƙin akar ta wani hanya an same sa hasan ta wani hanya an samu sahi ko kuma wanda aka samu hadisin a kansa hanya ɗaya ne amma an yi ta baba wasu suna ganin yana da dabtu dabtun tam cikakken hadda wasu na ganin dabtun naƙis na gasashen adda to shi ne kenan hadisun hasanun inda eh, eh, hasanun inda qaumin wa sahihun inda qaumin aha kun fahimci wannan to mu dakara hadisin abrani a cikin al-kabir jami'ul kabir bi ya zo da lafazin addainu dainani bashi bashi biyu ne annabi ce bashi da ake ci irin bashi ne guda biyu an gane bashi kala biyu ne me ake nufin kala biyu ko da ba ka faɗa ba in ka karanta ko da bai ce kaza da kaza ba in ka karanta hadisin za ka gane akwai wanda yake cin bashi da niyyar zai biya akwai kuma wanda zai ci da niyyar dannewa zai sai annabi ya ce fa man mata wanda ya mutu wa huwa yanwi qada'ahu yana da niyyar biya an gane ko fa ana waliyuhu ni ne waliyinsa annabi ya ce duk wanda ya ci bashi yana da niyyar biya bai biya ba har ya mutu ko bai bar magajin da zai biya ba ko ba a farga an biya ba ranar kiyama annabi zai biya masa akwai rara na lada da annabi zai tsiba ya ba wanda yake bin ka ba shi an gane wa man mata wanda ya mutu kuma wala yanwi ahu ba shi da niyyar biyan bashin fa zaka to wannan alladhi yu'khadhu min hasanati shine wanda za a ɗibi ladansa a biya laysa yawma idin dinarun wala dirhamun ba dinari ba dirhami a wannan rana to jama'a mu gane wannan hadisi kenan wannan hadisi yana so ya nuna mana akwai bashin da ba matsala amma shi sharadi ɗaya faɗa a nan amma za mu yi mu karo sharadi ɗaya zama biyu sharadin farko ya zanto ya ci da niyyar biya shi ne wanda ya zo a hadisin ko ya ci da niyyar zai biya sharaɗi na biyu kuma da za mu kawo sharaɗi na biyu kuna ji shi ne abin da ka ci bashin halal ne don ba bashin alade ba ba bashin giya ba kunga wa'yanan sharuɗa biyu sai mun duba amma jama'a mu gane wata matsala daya kada wannan ya haifar wa wani wata kwaba ya ce to ai tunda idan mutum ya mutu ana binsa bashi in yana da niyyar biya dama ai mun sani babanmu yana da niyyar biya kullum yana faɗa fa bashi na yana ran to ba sai mun biya ba annabi zai biya masa <laughs> ai ba haka ake nufi idan mahaifinku ko mutum ya rasu da bashi a kansa haƙƙi ne akan magana in magadan suna da hanyar da za su biya ba su biya ba to bashin ya tare da kanshi ya dawo kansu to amma ya mutu bai bar magaji ba ko kuma ya bar su amma suka kiya da suka kibiya shi annabi zai biya masa amma so a kiyama za a tuhume su da wannan bashi kun fahimci wannan wannan yana nuna mana saukin musulunci jama'a duk wanda shi musulmi ne an yarda ya ci bashi amma a abin da yake zaruriyar bukatu na rayuwa tsadar masara ko nawa ne ya kama inda za a baka bashi je ka ci da niyyar in Allah ya hore za ka biya Allah kuma zai taimake ka biya in ka mutu ba ka biya ba aka yi sakaci ba a biya maka ba annabi zai biya maka don ya san ba a ban za ka ci bashin ba ashe annabi rahama ce gare mu din wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin annabi zai biya masa haba ya kai kirista ai ko don wanda sai ka musulunta ka zama dan uwa kai ma ka shiga aljihun annabi sallallahu alaihi sallama kaga annabi zai biya maka don kaunar da yake maka don ka ta Allah ka yarda da shi a matsayin bawan Allah manzo Allah Ma dalla da wannan hadisin annabi ma dalla da wannan kudiri na annabi dalla da wannan yunkuri na annabi in ba ga kuncin rayuwa da ake rayuwa in ba zan annabi a furta wannan ba wani ba zai ci bashi ba sai dai shi da ƴaƴansa duk su mutu yana da mara lafiya azumi ta ce an mm, an mm, annabi ya ce bashi wannan yana hana kwanciyar kabari kaza kaza to karshen ta kaza to annabi ya ba ka dama kai kuma ya mutu bai bar magaji ba bai biya ka ba ka kwantar da hankalinka eh annabi zai biya ranar kiyama kai ne annabi zai bawa ladan fa kar ka daga hankalinka kar ka ce a'a ko kaya ce din annabi zai biya sai annabi ce kaya bai mishi ko to shi kenan. sai annabi ya dauko misali ladan wasu salloli na shekara hamsin a baka <laughs> an gane ko ko ladan eh, daren lailatul qadr na shekara goma a baka akwai rizab a matsayin sa na annabi zai zo da rizab na lada sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan na daya biyan da annabi zai yi ya kwaci wanda ya ci bashin an kwaci talakan da ya ci bashin alajin shi kuma alaji ya zo ladansa ya kasa zai tafi wuta sai annabi ya ɗibi lada ya bashi ka <laughs> wanda ya ci bashin zai tafi wuta sai annabi ya biya alaji ma zai tafi wuta sai annabi ya ƙara masa lada da alaji da talaka sai duk gasu nan suna washe ƙora cikin aljanna kaga duk an ceto su kaga manzo Allah ya zanto rahmatan lil alamin rahama ce ga halittu sallallahu alaihi wa sallama shi yasa manzo Allah ya ce faman mata wa huwa yanwi qada'ahu wanda ya mutu yana da niyyar biya fa ana wali shi yasa musamman halin da muke ciki idan talaka ya rasu to jama'in za san masu bin sa bashi ta ce to kuma fa a yafe eh wanda zai yafe yafe muna da wata bid'a da ban san ina muka samu ba wai idan mutum ya mutu ana bin sa bashi wani ya ce ya ce sa a ce ƙarya ne wa ce maka ƙarya ne a zamanin annabi ma ana yafe bashi ana yafe bashi a ba don Allah ya ba a wajen Allah ya yaya kowa ce maka ba don Allah ba shedanci dai kawai kana so ka azawa dangi mata nauyi ya mutu ya bar marayu ka ce bai ko ba har ma annabi yana kwadaitarwa a yafi yana kwadaitarwa a yafi wannan yana tunatar da ni Allah dukan abinan wanda malami da yake wakilta malam gomari wani lokaci zai an gaisa malam gomari bai samu zuwa ba kafin rasu a'a malam wane ne ya zo ya rasu shi eh, sau tari an gaji malam gwamari walima ba zai samu zuwa ba shi yake turo shi sunansa na kunsa da ni a nan eh? amma zan zan tana shi insha Allah to lokacin da ya rasu to ina jin ko shan mustapha ko malam gwamari ko wani malami ne ya yi jawabi a lokacin ya ce to wannan ɗalibi ne shi kuma ɗalibi mai ƙaramin ƙarfi ba za a rasa akwai ba su suka littafi lipton kaza kaza kaza ba suka abuwar rayuwa sai kira a yafe mishi da za ga wani ya mutu ba shi da ƙarfi bai bar abu ba ya bar yara ba ƙarfi to wannan sai a yi yafiya ah, to wanda yake raye ma kai masa sadaka da lada ballantana wanda ya mutu ai ba ƙaramin lada ne da shi ba wannan kenan ah, shida abin da yake nufi a nan to a nan, wanda ya ci bashin kuma bai da niyan biya har ya mutu bai biya ba fa za ka ladi yi wa min hasanati za a ba daga ladansa ko da magadansa sun biya su suna da ladan sun biya amma shi mummunan niyan din ranar kiyama sai an hukunta shi a ranar da za a ɗi ladansa laisa babu sam yau mai a wannan ranar dinarin dinari wala dirham ko dirhami wani hadisi ne sahihi an samu da hadisin da yake tafi wa qala jabir bin abdullah radiyallahu anhuma jabir yace lamma hadara uhud lokacin da yakin uhud ya halarto da ani abi jabir yace sai baba na kira ni ranar da za a gamza yakin uhud sai baban jabir yace jabir zo na min al-layli da daddare kira ni inji jabir fa qala sai jabir yace ne babu abin da nake gani illa maktulan ina ga kamar ni din za a kashe ni a yakin nan ka san wani lokaci mutum ajalinsa zai zo lafiyarsa lau amma jikinsa yana bashi yace jikina yana bani za a kashe ni a yakin nan fi a yakin na ma fi awwal man yusallu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin farkon sahabban da za a kashe jikina yana nuna min ne ga muna cikin gawar gawarwakin farko wa inni lalle ni la atruku ba'di ban bar wani a bayana ba a azu alayya wanda yafi karfi a gare ni minka sama da kai banda wanda yafi ka don uba ai ba shi da wanda yafi a bayansa kamar ɗansa eh kai ne reshin da na bari mafi karfi a gare ni ghaira nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ba annabi ba daga annabi sai kai wa inna alayya daina lalle ina da bashi wannan ya nuna mana ashe sahabbai suna cin bashi ko mutuwa yana kama su da bashi wancan na katada da annabi ya sallatar gawa farkon lamari ne haka annabi yake ku sani wanda ya mutu ma da bashi ba a biya din ba ana nufin bayan sauran annabi ne amma annabi yana raye din duk wanda ya mutu babu abin biyan bashi an zuwa baitul mali ana biya an gane ko yanzu akwai kasashen da su ma suna da wannan tsarin amma ga irin kasar ba zai yi ba wani don ya bude masa wannan aure hudu zai duka ya tara bashi amma ga yanzu in gaje kasashen laraba za ka ga shago maka zuwa ka abinci kyauta an sa signboard mutum ya zo yana wuce ana jiyan shi yana cewa ah, ina da abinci liya tsaha ya ganka ba ka yanko kwana ta wurin sai ce dan Allah ka yi hakuri ka bar na shagon nan ka zo mu je gida na in baka ya samu lada haka so suke yi to shine kenan a nan baban jabir mai suna abdullahi yace ce jikina yana bani ni ina cikin farkon gawarwaki kuma abin da ya fi damuna shine bashin da ake bi bashi akwai bashi a kai ba wanda zan bari a bayana kamar annabi kamar kai don haka a lura da bashin kaga yana ba da wasiya yanzu wani ana sharhan abin da ya zama wajibi akan mara lafiya na hudu wa in kana lai huququn falyu'addi ha ila ashabiya in yassara lahu zalika to anan ma ta yassara lahu a wani haƙi na kuɗi wa illa awsa bi zalika yanzu yana ba da wasiya wa dan sai mu dawo sai ce wasausi bi ikhwanika bi ikhwatika kai wa ƴan uwanka wasiya khairan na alkhairi don a babansa ya rasu ya bar ‘ya'ya goma tara mata jajir ne kadai namiji ko kuma ya bar ‘ya'ya takwas bakwai maza jajir ne kadai namiji an gane ko sai ta kai wa ‘yan uwanka mata wasiti da alkhairi ma'ana da ihu mutuwa su yi haƙuri su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah su kiyaye tarbiyyar su kaza kaza kaza fa asbahna sai jabir yace sai muka wayi gari an fara yakin bayan wayewar gari fa kana awwala qatilin babana shi da farko wanda aka kashe al hadith akhrajahu al bukhari an gane ko to ina jin baban ya bar bashi ba ruwan kuɗi ba ya karbi bashin buhunnan dabinai ne a ci buhunnan dabinai yana da lambunsa na dabino to ina jin ko bashin buhun dabi ne hudu ne ko bakwai ko goma ko da mai haka biya kwanta ya ci bashin dabi ne ne to da baban ya kwanta da dama ya rasu sai kuma daidai lokacin dabinan sun nuna sai waɗanda suke bin baban bashi ranar da jabir duk ɗinka dabinan sai suka zo suka cika gona kuma abin bai kai dabinan duka tsinka ba zai biya kwata ba kuma kowa ya zo da rikici dole ne fa a wannan za a sallame ni jabir sai zai gaya annabi sai annabi ya ce duk dabinan gonar ka tsinke su wai da suka nuna suka bushe wai da suka nuna ba su bushe ba wai da suka kwasa sai dai kowanne kai masa baidar kashinsa da man taru nan taru nan annabi ya ce in ka gama kuma kar ka yi komai ka zo ka sanar da ni haka yanzu cikin bukari sai jabir ya yi bayan ya gama tsinka ga masu bin baban bayi suna ta muzurai sai jabir ya zo ya shigo ya gaya annabi sai annabi ya zo ya zagaya kashin da ya nuna ya bushe ya zagaya zagaya wasu addu'o'insu sai annabi ya ce a zo da buhuna abu da kana gaba zai kai buhu biyu ba a zo da buhuna an zuba an zuba sai a yi toliya a ɗinka a ɗin toliya an tara buhu kaza ina mai buhu kaza ya yi to gashi na ɗebi naka a ɗebo sai da aka biya su kaf nan kamar ba a taɓa komai ba sai na bakar komai ya ce tun da annabi ya zagaya na sa haka zai faru kun ga annabi ya zagaya amma ba da ƙur'ani ba yan ya zagaya <laughs> wajen kenan saboda haka kaga wannan da ya rasu da bashi kuma Allah ya taimaka wajen biya wannan kamar yana nuna kenan wanda ya fi bashi ya niyyar biya Allah zai biya masa ma'ana ko kuma ko bayan mutuwarsa Allah zai kawo hanya mai sauki sai ga an biya bashi saboda haka ko dattijon ku ne ya mutu wani ya kawo shanu ɗaya biyu ko ba haka ba sakataren sakataren eh, eh, sakatare ya kawo ɗaya sole ya kawo ɗaya kaza to shi kenan ko sai ku riga dafa kuna yanka ana ci wa ce muku za a ci biki ake a gidan ne mutuwa ba ka yi ba biki za a yi ba ku ba za a ciyar ba ko za ku ciyar da mutane ba an kawo sanu ku yi ta daurewa kai an kawo muku abinci ku ci ba a kawo ba shi kenan ku sayi nama a bakin hanya ko a wajen baban ko a wajen usman fawa na ɗari uku ɗari biyar ku kaɗa miya daidai ku ku ci in an gama shi kenan sai ku sayar da wayannan dabbobin ku biya bashi marigayi ko ba haka ba shi kenan sai a raba gado shi na abin da ake amma a kwantar da shanu a yanka a kwantar a yanka an ce biki ne ka je karanta littafi a kamun ta'aziyya duk za ka ji wannan ka ji ana ci ci ana ta soye soye ana yar tsami ana masa wani karami yaro mara wayo farshen murna zai fa ana wani biki na gidan daga baya zai fara kukan mara an kore shi a makaranta an gane wannan bayan a duk abin da aka bayar su ya shiga wannan tsari to sai na biyar abin da ya zan wajibi ga mara lafiya na biyar wala budda min al istijab babu makawa ya gaggauta bi misli hadhihi wasiya ba da irin wannan wasiyar li qawlihi sallallahu alaihi wasallam don fadin manzon Allah ma haqqu mri'in muslimin babu haƙƙin mutum musulmi kamar ya bitu lailataini kada ya je ya kwana biyu walau shay'un kwana ɗaya kwana biyu in yana da wani abu yuridu an yusiya fi yana so ya bada wasiya illa wasiyatuhu maktubatu inda ra'asi ya tabbatar wasiyarsa yana rubuce a daidai kansa qala ibn umar ibn umar yace ma marrat alayya laylatun babu wata dare da ya wuce mun منذ سمعت رسول الله تلا نجي allah الله قال ya faɗi haka هكا wa indi وصيه face akwai wasiya ta aure na kai wa kanka tsari ko a waya ne ka ce duk randa na mutu a buɗe draft din waya na za ga wasiyoyi na wasu wasiyoyin ka faɗa da baki babu wasiyar da ma ake sakacinsa kamar mata suna da sakacin faɗan bashin azumin su ga mijinsu da yawa za ga namijin da za a tambaye shi azumi nawa ake bin iyalinka ta mutu kuma ya sa akwai bashin azumin bai sani ba kuma nan mata suna sakaci ba kaɗan ya kamata duk azumin da ke sha na ramadan mijin ke rika sani duk ran da ke fara biya sai ce na biya ɗaya yau fa mai gida saura kamar raha da yamma sai ki gaya masa azumin can shida fa yanzu na biya ɗaya saura biyar kina gaya mishi dan kina mutuwa ya san da wannan bashin a biya miki in ba haka ba kin mutu da wani nauyi ba a sani ba yanzu da yawa abin da muke mai da hankali sai ka ga an mutu sai ka ji za mu ce in akwai wanda yake bin marigayi bashi fa ya zo to kuma ba a tunatar da iyalansa bashin Allah mafa ku duba akwai bashin azumi kuma yi da hankali bashin Allah shi ne mafi girma in akwai bashin azumi ku biya mishi in akwai bashin azumi a kanta ku biya mata wayannan abubuwan ya kamata a duba in mai kuɗi ne ma sai a ce to a gaya wa eh, magadansa ya cire zakan shekaran nan lokacin zakansa ya bai cire ba eh dama zakan yana cirewa a ramadan ko ana shiga azumin tun kafin azumin ya fara eh, jinya shikenan bayan ramadan ya mutu bai samu sukuni yayi lissafi ba to kar a raba gado a ayi marmazama yi lissafi a cire zarka an gane ko bashin zakka babba abu don kafin galibi mutu ya yi dogon jinya lokacin zakarsa ya zo yakan wucewa an shagaltu da abinda ya kama gadonsa eh, jinyarsa wannan kenan ko kuma a'a ya rasu akwai amfanin gona a jeji ko ba gaba ya bushe sura kawo to ana kawo kafin a raba gado sai an cire ne zakka wannan kenan a mala ya ce me yasa ake son a gaggauta yin wasiyar ba wai dole sai ka rubuta ba ka rubuta ma abu ne mai kyau ka faɗa wa da kuke tare kuma in ka rubuta ba sai ka rika ka faɗa lalle ya kamata a ɗaki ka ce duk ran da na mutu duk abubuwan da ake bukata tattare da ni ka ce yana cikin wannan jakar ko yana cikin wannan durowar in ko kai goro ne ko tsulu ko goraka to ka rika gaya mamarsa ko kana inda babu su to wannan fasai ka rika gaya abokanan don kiyama wallahi ba karamin abu bane kiyama wannan don matsalar abu ba za a je a gaida damuwa ce bari zan tattaro in yi bayani ba shine matsalar ko a gidanka aka binne ka sai a zo ana wata rikacin ba ka yi saka fita ka raba rikacin ba saboda haka ka tabbatar haka yanzu haka mutum ko da hajji zai tafi tun kafin ranar da sati nawa yana abu nan eh ina da zan iya neman yaji ya dasa ya sa jaka kaza kaza wannan fa iya je zai dawo balantana lahiran da in ka tafi ka tafi kenan saboda karka yadda ka bar baya da kura sai na shida musamman ma yanzu jama'a da ake mutuwar ba wani jinya kirki sai a mutu da lafiya ma mutu ya faɗi ya mutu ciwon kai ma ya kashe mutu wanda a da sai mutum ya tsufa tsukuf kuma ya tsufa ma wani sai ya jinya shekara uku shekara goma kafin ya mutu sai mala ya ce na shida wa yajibu wajibi ne an yi siya li aqribaihi yayi wasiya wa danginsa na kusa alladhina la yarithuna minhu wayna ba za su ci gado da gare shi ba amma wannan in yana da arzikin da yawa don yanzu wannan matsalar da yake faruwa sai ka ga manyan alhazai manyan dilalai suna mutuwa ba za ka taba jin ya ba da wasiyar kafin a raba gadonsa a gina wata masallaci ko ga wata masallaci a karasa ko ga danginsa da ba su da gado abinan alhaji usman tum allah ji kansa da rahama wacce mutumin mai gidan mai a tum dinna. baban su alhaji halisar allah ji kansa da rahama to ai kaga shi akwai masallacin da ya fara ginawa wanda ya ba da wasiya ko ya mutu a karasa kuma bayan mutuwarsa sai da aka karasa aka raba gado to don me ba a samu irin wannan wasiya kaga wani ya mutu an ce ya bar biliyan kaza ya bar triliyan kaza amma ba za ka ji ga wani abu a ƙasa ba ba za ka ji ga wani abu a ƙasa ba sai ga ya tashi raba gado daga ƴaƴansa sai matansa sai ga ga yayyunsa ga ƙannansa ba su da gidan kansu babu wanda ya samu wani wasiya shi wanda ba daidai ba ne. akwai danginka da ba su da gado kamar yayyunka kamar kannanka a lokacin da mahaifinka yana raye ko kana da ƴaƴa maza ai su ba su da gadon ka ka rasu ka bar kuɗi da yawa ka rasu eh, ka bar miliyan ɗari uku ko ka bar miliyan ɗari ko ba ka ba kana shi ko wasiyar ba a sai wuce ɗaya bisa uku ina laifin ka ce to ina da ka mutu ka bar miliyan za ka bar miliyan ɗari ka ce to ina da yayyu da ƙanena so biyar a ba su miliyan ɗaya don Allah wannan za su manta da kai za su ba za su ƙaunaci ‘ya'yanka ba amma kun ce in za a yi rabiyan su zo ya kwana da yunwa jiya ko ba gaba yau ko ɗumamen karya bai samu ba an ce to eh ai lissafi yaran nan ah, matansa za su samu miliyan ah, goma sha kaza sai ga take ya haɗe yawo kaza kaza wannan ba addini ba ne dukiya da Allah ya baka dukiyar jewa ka ɗauka da sai sai wani ɗayanka kalilan ɗin ne danginka da ba su da gado kamar yayyunka kamar ƙannanka kamar babbanka kamar kawunka sai ana samu irin wannan sahabai har abokanensu suna sawa sai ce akwai abokina kaza duk ka rubuta a takarda a ina wucewa wuri kaza akwai wani shushai na daidai wuri kaza ka sa a takardar wasiyarka a dan bashi dubu ɗari an ba dubu ɗari ba shi ne fara zuwa gwam yana faro takalma kuma yana gyarawa ba haka ake tada mutane amma mu bamu da wannan wayon sai ga ya mutu ya bar kuɗin da yawa yaran shekara ɗaya biyu sun cinye sun fara sata kuma don bai yi albarka ba to shi ya sa a nan malam wajibi ne ba wai jibbu ya ba da wasiya ga danginsa da ba za su ci gadonsa ba don Allah ya ce kutiba alaikum an wajibtar muku idan hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ya zo wa ɗayanku in taraka khairan khairan ɗinnan da ya kana kira ya ne in taraka malan kafiran ya bar kuɗi mai yawa ba wai a dan abu kaɗan su ma ba isan zai baka je ka sake haɗa da wasiya a'a in ka bar dukiya mai yawa alwasiyatu lil walidain kai wasiya iyaye na biyu a ba su kaza ko a gina musu gida ko kaza amma kada ya wuce ɗaya bisa uku wal aqrabina da dangi na kusa bil ma'rufi da kyautatawa haƙƙan alal mutakin haƙƙi ne ga matsoron tsoron Allah don ya aka ce da wa kar yi abin da zai kwashe gado don ya aka ce da kyautata kar abin ya zama kaɗan karin kamar ka bar miliyan ɗari kai ta a ba su dubu biyar biyar wa dangin ka su hudu a ba su dubu biyar biyar me kai ke ina ba ta hangare haƙƙan alal muttaqina wani fa wajibi ne haƙƙi ne akan mai tsoron masu tsoron Allah haƙƙan abin da yake nuna wajibci abin fa abu biyu ne abin da aka bude ayar da shi da abin da aka rufe an bude da kutiba alaikum farilla ne ai ko azumin ramadan a matsayin sa na shiga shiga musulun ɗaya daga shiga shiga musulunci da kutiba aka kawo shi ya yi wallazi na mani kutiba alaikum siyam to nan ma kutiba alaikum idan hadara da kuma sai aka rufe da haqqan alal muttaqin kaga shi ma abu ne mai karfi saboda haka yaya za a yi a ce alhaji ka mutu ka bar miliyan ashirin ka bar miliyan talatin ka bar miliyan goma wancan kaninka wanda uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya a ce za a raba wannan ba zai samu wani abu a ciki me ya zafi ai Allah da bai sa su a gado ba ba wai yana ganin ba su tantance su su kwandala ba ne an bar su da kirkin ka ne Allah ya gwada ka samu ladar Allah ya baka wuka da nama ya fito an bude maka kofa kuma su din ka ba su sadaka ne na yaran ka kuma haƙƙi ne ba sadaka ka ba su ba kawai gado suka ɗiba suka yi gaba kuna fahimtar wannan ai rashin aiki da wannan sunnan da shi yasa sai ga wani ya cinye gadon ya'yan dan uwansa din to ba ba shi komai ba an zo an raba gado ya'yanka daga mai gida biyar mai gida takwas shi wannan ɗan uwanka ne yana gidan haya wani hikima aka yi a samu masa gida ba sai farin kuɗi ba ko ƙaddara sai ka ce gida akwai gida na wuri kaza to ɗakuna kaza na bar wa wane da wane don ba su da gado kun fahimci wannan zancen jama'a abu ɗaya da ya rage a wannan ayar wasu ka ce an shafe rabi amma rabi yana aiki don ayar yace ayi wasiya ne ga mutum biyu alwasiyatu na farko lil walidaini iyaye biyu na biyu wal aqrabina da dangi na kusa to sai aka shafe daya ka bar daya alwasiyatu lil walidaini an shafe yanzu don ka zo mutuwa ba za ta gida na kaza na baro babana na baro mama ta. a'a an an shafe don dama Allah ya saukar da ayar a farkon musulunci idan mutum ya mutu matarsa da 'ya'yansa ne kawai za su ci gado ah, mamarsa da babansa duk ba su da komai sai aka ce musu wasiya sai Allah ya zai ga kai mu fa mugaye ne mutum iyayensa a rayuwa bai kula da su ba to sai Allah ya shiga cikin lamarin su ma ya ba su kason su wali abawaihi li kulli wahid minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummi wato idan mutum ya rasu ya bar yara yana da baba da mama kowa yana da ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida gadon wani bai fi wani ma ya bar miliyan shida ya bar mamansa da babansa da yara ya ba mama miliyan ɗaya baba miliyan ɗaya amma ya rasu ba shi da yara ba shi da jikoki ya bar babansa da mamansa. an gane to su kuma gadon kala biyu ne za a raba in ya bar baban da mamar amma kuma ya bar ƴan uwa bai bar ƴan uwa ba bai bar kane ba bai bar yayyu ba baban da mamar kadai ya bari sai a raba gadon uku a ba baba biyu mama daya da zakar misal hazul unsayin miliyan uku shida nan a ba wa baba miliyan hudu a ba mama miliyan biyu amma a'a bayan baba da mamar ya bar ɗan uwa ko yayyu ko kanne ko yaya ko yaya ta mace ko kani ko kanwa to yanzu mamar an fasa ba ta ɗaya bisa uku miliyan biyu sai dai araba gado gadon shida eh, wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus shida sai ba mamar ɗaya a miliyan shida na ba ta miliyan ɗaya saura miliyan biyar to fa ba wai wa ɗan uwan za ba ba duk miliyan biyar ɗin wa baban ne eh. <laughs> an gane ko kaga su kawai sun zama 'yan bugulu wa mamar su kenan <laughs> don me na baban ya fi yawa domin baban shi zai ci gaba da ɗaukar nauyin 'ya'yansa domin duk wanda abin ya kakare masa zai zo wajen baban shi ya tabo aure baban ya biya sadaki to kun ga tun da Allah ya saukar ya ce ga kasan iyaye biyu in mamace ya mutu yana da 'ya'ya ko ba shi da 'ya'ya yana da 'yan uwa ko ba shi da 'yan uwa ga gadin uban ko ko baban ko mamar sulus mamar sulusa ne ko baban da mamar sudus sudus ko baban eh, eh, mamar sudus baban kuma eh, sauran albaki abin da ya rage sai annabi ce to jama'a inna allaha a'ta kulli dhi haqqin Allah ya ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa fala wasiyata liwaris duk wanda yake da kaso a gado ba a wasiya a bashi kun fahimci wannan to shi kenan daga nan sai aka sauke idan mutum ya mutu sai a ɗauki dukiyar baban yana gado saboda haka ba ya cewa na bar wa babana kaza sai dai in yana raye sai ce na bar wa babana gona na bar wa mamata gida kaza wannan ya halatta amma in ya ce a matsayin wasiya in ya mutu ya bar musu wannan bai yi ba don haka alwasiyatu lil walidaini ya daina aiki sai wal aqrabina shi yake aiki akwai malaman da suke ganin alwasu ya filil walidaini din ma ba duka ne haka shafe ko usaimi ko wane ne afuwan na manta akwai wanda ya faɗi haka ciki alwasu ya filil walidaini ba duka ne aka shafe kuma maganar nan sai ya zanto haka ne akwai wanda za ka ga zai mutu iyayensa ba musulmai ba ne kiristoci ne ina fata an gane to babansa da mamarsa za su ci gado a nan ba za su ci gado ba don la risul muslim alkafir wani alkafir saboda haka to wannan yana iya wasiya ya ce to idan na mutu ni Abdullahi in na mutu mama na Rubeka da baba na Mr. Obi a ba su kaza kaza wannan ya halatta tun da ba su da kaso a zabe haka nan ah, ko da eh, mutum ne ya rasu yan uwansa ne za su gaje shi na jini ba shi da ɗa namiji kuma ubansa baya rayu. to a cikin yan uwansa ɗin kuma da za su gaje shi akwai wanda ba musulmi ba to kai shi ba shi da gado yana iya yin wasiya a bashi wani abu ina fata an gane wani. saboda haka lalle lalle wasiya yana da muhimmanci na ba da abu amma ga wanda ya rasu ya bar abun na bakwai walahu an yi siya bi solusi min maliki shak ne albani ce ya halatta gare shi yi wasiya da solusin dukiyarsa wala ya juzu ziyadatu alai amma ba bai halatta ya kare kan sulusin ba duk abin da ya wuce ɗaya bisa uku yanzu ya rasu ya bar miliyan shida sai ya ce a ɗauki miliyan uku a yi kaza to kaga miliyan uku rabin kuɗin sai dai ko a rage abun duk wasiya da ya wuce sulusi eh, ba a abu na one over three an fi soma a one over ma a rage don an fi ga don su samu abu da yawa shi yasa ma wani mutum zamani annabi annabi ya rasu in mai shi ya rasu ya bar bayi shida sai ba da wasiya tun kafin ya mutu an eh, eh, dubur ya ce in na mutu bayin nan shida din na ɗan yana mutuwa aka duba ba da dukiya sai bayin sai annabi ya kasa bayin gida uku biyu a nan biyu a nan biyu a nan aka yi ƙuri'a sai ɗaya suka ci ƙuri'ar ƴantawa sai aka ƴanta su ko don kuma annabi ya kai su kasuwan bayi aka yi su aka sayar da su a matsayin bayi aka zo aka ɗau kuɗi aka ba magada a mala ya wala wa an yusa bi sulusi bi mali wala yajuzu ziyadatu alai bal al afdal abin da yake an usa minhu ya ma rage a sulusin kar ma ya gama kai 1 over 3 yanzu in yana da miliyan 100 yana iya wasiyar miliyan 20 eh, miliyan miliyan 33 da wasu digo to an fi so ma a rage ya zanto miliyan 30 ko 20 ko 10 eh amma duk yawan sakare ya wuce 1 over 3 amma an fi so a rage daga 1 over 3 bal al-afdal ba da ta hadisi sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu hadisin sa'ad yace kuntu ma rasulillah na kasance tare da manzon Allah fi hajjatul wada a hajjin bankwana. kwana fa nayi rashin lafiya maradan rashin lafiya ashqaitu minhu ala al-maut har na kusa mutuwa har ya doka mutuwa zai jama'a wanda yake nuna mana tsananin jinya ba shine mutuwa don jabir a wata ruwaya har ya ga hayakin lahira ya ɗauka zai mutu har yana ƙoƙari yadda zai sadakar da dukiyarsa gaba ɗaya amma ko cikin iko Allah ya zo ya warke ya fi ƴaƴa wajen tara shi yasa zafin jinya ba shine mutuwa ƙarewar kwana shine ne shine mutuwa ƙarewar kwana shine mutuwa wannan ke ah, wannan za ka riga gani a rayuwar mutane da yawa wani sai ya yi jinya ma ya warke kamar can malam umar sade ah, ya rasu wanda har zuwa yau ana ta doyi a kansa ana masa a doyi alkhairi kharrijin jami'ar madina ya yi jinya har baya iya amsa waya sai da ya sauki ya tura sako ma na wasiya da gaisuwa wa al'umma da godiya wa yadda suka masa addu'a ya ce yana asibiti amma jiki ya fara samun sauki sosai sai shekaran jiya kwatsam kuma aka ji ya rasu kaga akwai irin wannan Allah ji kansa da rahama jabir ya ce in sa ɗan abi ƙasa ya ce na yi rashin lafiya a hajjatul wada akwai ruwaye da ya ce a hajjatul wada fa'ada ne rasul sai nabi ya zo gai shaida ne, ya ce ya ɗauka zai mutu faƙultu ya rasu lalla sai na ce ya manzo Allah inna li malin kasir ina da dukiya mai yawa akwai ba da na yi sati biyu da ya wuce mai takin dulla ne ala nuna mun kasuwa a cikin mubashari na birjana na kawo shida wayanda suka bar kuɗaɗe da yawa bayan sun mutu a cikin su wanda ya bar kuɗi kaɗan shi ne wanda ya mutu ya bar naira biliyan 88 eh, naira biliyan 88 shi ne wanda ya bar kuɗi kaɗan amma in ba haka ba sai dai wanda ya bar triliyan 400 da abu triliyan 500 da abu akwai wanda da ya rasu ma dalha bin eh, zubair bin Awa. da aka raba gado ya ce a bibbiya bashinsa kuma bayan an gama a raba abinda ya rage gida uku a ba wa jikokinsa sana abinda ya rage biyu bisa ukun a raba to biyu bisa ukun fa da aka kasa takwas aka ɗauki ɗaya bisa takwas ɗin aka ba wa matansa hudu kowace ke ta samu kuɗi ya kai biliyan talatin ko saba'in a tumunin ma dukiyar don ka sani karka ce kai ustazu ne ba za ka yi sana'a ba kai mai gudun duniya ne su sahabbai ne ga albishu da aljanna kuma sun nemi halal sun yi kuɗi wannan kenan shi yasa annabi sautari yana yi wa sahabbansa addu'a Allah ya ba su arziki dan madalla da arziki a hannun mutumin kirki wannan kenan to shi yasa yace sai annabi ya zo gaishe ni sai na ce ya manzo Allah ina da dukiya da yawa ko matsalar wala ya rufu ne illa ibn li ba mai gado na sai ya ta dai ta ta ga ya mace yarka ba ta cin kuɗin ka duka sai dai ta kira ni da namiji ne yake iya cinyewa duka sai ya ta dai ta dukiyar ya mata yawa a fa usi bi sai mali shin zai su wasiya da two over three dukiya na qala la annabi ya ce awo ba a yarda ba qala qultu sai nace bishadri mali da rabin dukiya ta fa qala la qul da rajul fa thuluth mali da dai bisa uku dukiya ta fa qala ta thuluth eh eh bisa uku wa thuluth kathir amma fa dai bisa uku ma yayi yawa duk da ita ya mace ce a barta da kuɗi sosai in ta so ta aure shi ya zama mijin hajjiya a barta da arziki ai ya mace yanda annabi ke son namiji ya zauna cikin arziki haka mace ma ana son ta zauna cikin arziki yadda namiji in ba shi da shi ya zama abin tausayi mata ma ba haka ba ba ka gani ba ta da shi ta aure miji babu abin nan kaga tana ta ramewa tana ta kaza ga jinya ba kuɗin magani ya sa ga kungiyoyin su NGO da sauran su da gane su taimaki mata akan maza ta mu ana ba mu gidan fa ba masara sai ce to akwai wata bazawara da ya hango bari ya kai sana matsalar mu kenan ko ba ku ban yau da ma an ana magana da ce in wani abu ya shigo ta abu ya zo ya sa wai wasu organization za su ba kuɗi sai su maka sharaɗi banda zuwa hajji a wannan kuɗin sai da ka juya ya ƙaru ko banda ƙara aure suna son yaranta a sasu a makaranta a biya musu kuɗin makaranta sanin kuma su rayu bukatunsu kana musu kar su je suna sata kara aza yara talle ana samun lalurai na bi eh, da sauransu to shine hikimar haka kara yara su gida suna yawo wasu kinnafa suna ɗauke su duk da na karanta wa a bbc zu dokar da 'yan majalisar najeriya suka zartar wannan dokar ta yi kyau cewa duk wanda aka kama ya yi kinnafin ɗaurin rai da rai kaga wannan hukunci ya yi daidai allah ta gaita mana masifo a ƙasar mu a nan sai yake cewa da ka bar magadan sai yake wa sulusu kafir sulusun ya yawa naka ya sa'ad lalle kai ya sa'ad annabi fa yana yi masa wasiya ne yana kwance yana masa nasiya yana kwance yace an ta da'a warasaka warasaka ka bar magadanka aghniya da wadata khairu laka shi yafi maka an ta hum alatan ka bar su talakawa ya takaffafu na suna roƙon mutane da zaga wani yana cewa ƴaƴansa wallahi fa ku nema ni ba zan bar muku kwandala ba cinye kaya na zan eh in don ka karfafe su ne su nema yana da kyau amma kawai ka yi mugunta ne kawai da gangan za ka cinye wannan haramun ne don ana annabi ta ka bar magadanka da wadata shi ya fi da ka bar su da talauci suna roƙon mutane da ta kafafo nan nasu suna roƙon mutane karka ce ato in na bar musu wannan kuɗin ɗan eh, duniya ne za su yi fasadi za su yi kaza ai da talauci inda da wadata wanne ne ba shi da side effect duk kowanne yana da side effect ka ba su tarbiya ka ba su tarbiya ba su ɗauka ba ka iya iya warka bar su da dukiya ka roƙi Allah bayan rayuwarka Allah ya gyara su dan yanda ah, arziki yana iya sawa ah, a riga bin mata ana kaza ana kaza to talaka nawa kuma ya tsirka matan ciki sannan kuma talauci ma yana da salifin ai ba wani talauci ba ya sashi ya sashi ya shiga kinnafa ya zama barawo ya shiga kungiyar yan ta'adda duk da dukiya da kuɗi da talauci duk suna da illa kawai magani illar shine a taƙwa tsoron Allah nawa ne wanda zai mutu ya bar ƴaƴan ba shiryayyu ba sai ga bayan mutuwar sai kawai ka ga mutuwar babansa ya zama musu wa'azi sai ga kawai ba ma wai baya sallah ba sai ga ana neman shi sai ga ma ya gina masallaci akwai wanda nake gani kamar wargajajen mutum ne amma da babansa ya rasu shi sai na jana neman inda za a tona bohal da kuɗinsa zai tona dola dai ya samu ba kaziya mutuwar baban ya zama wa'azi gare shi saboda kada ka ki ƴaƴanka don rashin jinsu kai ta addu'a wani mutuwar ka zai zama musu wa'azi kana mutuwa sai su riga tana lokacin da baba fa ya aje mu a falo yake ce mana ka tsaki kan da sun shiru Allah yana yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da kafirar da yi musu wa'azi ba su musulunta ba amma bayan mutuwarsa sai suka musulunta an yi wannan yanzu akwai wanda wa'azin malam jafar wa'azin albani wa'azin shak abba aji wa'azin su malam gwamari sai musulunta da shi ba ma bayan rasuwarsu sai ya sa wani kasa ɗin sai ya yi sai musulunta ko ya bar wata fasadi da yake yi duka Allah yana ikonsa to shi da kenan annabi ya ce ka bar magadanka da wadata shi ya fi da ka bar talakawa ya ta kaffa nasa suna roƙon mutane dan kana iya barin su da wadata ka ce za su nemi mata to kana iya mutuwa kuma ka bar ƴaƴanka matan ba wadata ko ba su yi aure ba ka ga talauci ya sa su su rika bin mazan banza don su samu abin da za su ci shi yasa annabi ya fifita barin magada da arziki wannan ya nuna maka mutumin kirki yana rayuwa ne don ƴaƴansa ba don kansa ba an gane ko Ma'ana kana samu to tun kana gidan haya to in Allah ya buɗe wata hanyar da za ka yi ka yi adashe ka iya sayan fili ka yi irin wannan duk wani hikima da Allah ya baka kai karka duba wai mutum ya tas a'a ka riga tunanin gobe don a nan annabi ya ce ka bar magadanka da talauci bai yi ba wanda ka bar su da wadata abuna yanzu kamar shirin mu don marayu akwai lokacin da muka yi wani shiri wani na yana da arziki sai zo ya jinya jinya da cinye arzikin har gidansa ya sayar wanda ya zo ya mutu matarsa ma da abin ya gagara eh, ina jin ta je ta samu shago ne fa kawai a baki hanya ta kama ta kai zama daga ba aka sai da shago aka kai za su tashi wanda eh, muka naɗi muryarta muka yi ta'aliki a kai muka yi kira aka samu bayan Allah suka yi ta zuwa gidan rediyo ko wanda ma daga nan kai tsaye ya je ta kai sa garin zai sai eh, eh, ya ɗauko ta ina jin daga deɓa ne ko ina ne ko karamar eh, hukumar daɗin kowa ya zo ya samu mata gida a gombe da sauransu kaga yaran ba makaranta ta ce injiniya ma ya tashi kawai su yi jike-jike shi kenan kawai to akwai ire-iren wayannan lalurai da dama amma yanzu alhamdulillah ana samun kungiyoyi da yawa da musulmai da su suna daukan nauyin marayu suna kaza suna kaza wannan abu yana rage radadi kwarai da gaskiya amma har yanzu ana buƙatar ƙari a kai saboda haka akwai ire-iren waɗanda ga wani yaron ya mutu bai taba ganin baban shi ba wani kuma baban ya mutu an amma ba shi da wayon da ya haddace fuskar baban yana ganin yara iyayen suna kai su makaranta yaro ya fito da kambas da taliya shi makarantar gwamnati ya kasa saboda haka eh, da sai mu akwai wanda ya saurari shirin don marayu din ya taso daga abuja ne zuwa bauchi ko zuwa ina kawai ya zace yana kan tuki an sa shirin yana zuwa da muka faɗa za ka ga kana zuwa gida da cefane yaranka na oyoyo wani barayan fa yanzu shi baya tunanin babansa zai zo da yamma ya zai wa baban oyoyo ya ce ya zo yana fakin da mota a gidansa ya kira gidan rediyo yake gaya mata kawai yaran sun zo baba ka saya maka kawai sai ya fashe da kuka ya ta yi ibi kuɗaɗe miliyoyin kuɗi mai kuɗi ne ya fara bin layi duk gidan mabukata sai da ya shiga ya ba da kafin ya zo ya shiga ya bude falon sai ya zauna to da yawa akwai irin wayannan rayuwa da yawa muna da su akwai marayu cikin akwai kaza cikin akwai kaza cikin muna ta rayuwa ba ma sanin yaya rayuwar su yake to shi da kenan kaga anan annabi yace ka bar magadanka da wadata shi yafi ka bar su talakawa suna roƙon mutane wannan kenan akwai kungiyar da muke da shi na nisa'u sunna da suka kafa yanzu mun ɗau mataki yanzu mun ɗibi marayu hudu wayanda kungiyar za ta ɗau nauyinsu har digiri su yi karatu to wannan kuwa mata ne mata ne wasu mata ne a nan duk wayanda suke abin suke wayannan tsare-tsaren sun sa wa kansu kowace ta za ta ba da ɗari biyar a wata zuwa sama kaga wayannan tunani ne masu kyau tunani ne masu kyau to mu koda a mata hinguwa wani yara su ba shi da ƙarfi to ya bar yara yaran da ma a rayuwarsa yana suna firamare suna makarantar gwamnati kai to me zai hana mu ɗauke su mu kai su private mu kai su ka'a mu kai su kaza kar mu yi abin da za mu gaji ko da yaro ɗaya na ce ku shida za ku yin shi in su kulfin ɗin dubu uku ne kowa ɗari biyar biyar ku yi tsarin nan ku ɗauki mutum ɗaya ku gina shi ku gani wallahi in ya taso in ku yi mamaki sai ya zo yawon mutum dubu duk da ana samun masu kokarin haka ko abba kyari sai da ya rasu ake jin wasu abubuwa mutum dubu nawa ya ɗiba suna wannan galibi wasu manyan mu muna zagin su ne amma wani aikin ladan da suke yi ba damuwar su ne mu sani ba sai za wa lokaci wajen zagin shugabanni ma sai kai takasansa Allah ji kansa da rahama to shi ne kenan wa qala bi yadi sai annabi ishara da hannunsa ce ya kai sa'ad innaka ya fa lalle kai ya sa'ad lan tunfika nafaqatan ba za ka taba ciyar da abun ciyarwa ba tabtaji biha wajhalla kana neman yardan Allah da ita illa ujarta alaiha sai an baka lada akan ta duk abin da kai na neman yardan Allah sai an baka lada akan ta hatta ma taj'alu hatta luqma har loman tuwo fifi imra'ati a bakin matarka masaran nan da ka saya aka nika adadin lomar da matarka ta ci adadin ladanka adadin waɗanda ƴaƴanka suka ci adadin ladanka in ka ba karwai ko sai zunubi qala sai ce fakana sai zanto badu daga baya ka as-sulutu ja'izan sulusi shi ya halatta akhrajahu ahmad wa siyaqu lahu wa shaykhani wa ni li muslim wa sunan wa qala ibn abbas ibn abbas ya tsara dal anuma wajid anhu annasa ina burin ina ma da mutane ghaddu surrin sun rage min sulusi daga wasiya da sulusin ilan rubu'i su dawo baya da me rubu'i eh, fil a wasiya لأن النبي صلى الله عليه وسلم دمن زعلت والثلث كثير ثلث ينادي يوا akhrajahu Amar wa shaykhan wal bayhaqi wa ghayruhum mun cika awa a cif insha Allah ta'ala za mu tsaya nan abin da muke so ga ɗalibai tun da littattafan babu nauyi a rika zuwa da su duka biyu a jaka ko da yaushe har yanzu za ku sake mana agaji safi mai zuwa za mu ƙara a kamun jana'izin don ya kamata mu samu cikakken babin farko ɗin tukuna abin muka faɗa na daidai Allah samu tare a lada kuskure ko ko tuntuna shi Allah ya ce mana marasa lafiya Allah ba su lafiya wayanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya ji kansu da rahama Allah ba mu damuna mai albarka ya kawo mana saukin rayuwa na ranar talata ita yau za ka tafiya wani ka ya kure ta zo na yi da kai in kuma ka tafi to Allah kai ka lafiya wani ya sa ka ga lafiya subhana rabbika rabbil izzati wa yasura salamu alaikum wa rahmatullahi wa alamin wannan wali malam talha ɗalibi ne tun daga mutumin niger ne ya zo libya daga nan ya bibiyi karatukan da yake samu na majalisinmu ya zo nan garin ya aje matansa biyu suna ta jiransa in ji shi amma ba mu da tabbaci akwai su ko babu to ya zo ya ibi karatu insha Allah zai koma yi wata ɗaya kuma ya dawo to Allah ya kai shi lafiya ya sa ya dawo lafiya kuma ya sa ya tarar da gida lafiya fiye da yadda ya bar su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin